افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد shin mun gaza halittar ku ne a karan farko ballantana mu gaza tashin ku bayan mutuwa kawai dai suna cikin rudu ne akan sake sabuwar halitta bayan halittarsu ta farko